This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau talata 24 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da gudana a birnin New York da ke nan Amurka. inda mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ke gabatar da jawabi. A yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan tasirin babban taron karo na saba'in da tara ga kasashen Afirka. Duba da cewa a duk shekara shugabannin kasashen duniya na taruwa su tattauna batutuwa da yawa. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bamban wanda a yau ya tattauna a kan hidimar binne mamata a ƙasashen turai. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. najeriya ta bi sawun shugabannin afirka da dama da suke kira da a taron majalisar ɗinkin duniya na 79 a birnin new york a yi wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya gyaran fuska afirka ta daɗe tana kira da a bata wakilci na dindindin a maɗaukakin kwamitin sulhun na duniya yayin jawabinsa a taron tattaunawa a gefen taron kolin ministan tsaron najeriya ya ce yi wa kwamitin kwaskwarima zai inganta ba kowa dama da kuma zarfafa zaman lafiya da tsaro a duniya a jiya litinin ne ministan tsaron najeriya muhammad badaru ya yi wannan kira da a sake shirya kwamitin sulhun yana mai cewa zai inganta gaskiya da haɗa hannu We have been uh, in 41 uh, different United Nations missions to provide security. Yace mun kasance a cikin ayyukan Majalisar dinkin Duniya daban-daban 41 uh, domin samar da tsaro a fadin duniya. Akan haka da kuma ma kokari da Afirka take yi, mu kuma muna kira ga Majalisar dinkin Duniya da ta yi wa kwamitin sulhun gyaran fuska don Afirka ta samu wakilci na dindindin. yace lokaci yayi mun cancanci a mana adalci. hukumomin kasar sweden sun faɗa yau talata cewa iran ta yi wa kasar kutse ta hanyar aika sakon waya wadda ta yi a bara kana ta tura dubban saƙonni tana kira ga 'yan sweden da su fansa akan waɗanda suka kona alkur'ani mai girma a shekarar 2023 wasu ɗaiɗaikun mutane a lokuta da dama sun fito karara suka so suka kona littafin musulunci mai tsarki a bainar jama'a lamarin da ya haifar da tada jijiyoyin wuya a kasashen musulmi da kuma ya haifar da fargaban fuskantar hare-haren 'yan jihadi ma'aikatar 'yan sanda ma'aikatar 'yan sandan sweden ta tabbatar cewa wata kungiyar masu kuse ita ce ta aikata hakan a madadin askarawan juyin juyin juya hali ta kasar iran domin sawa jama'a ra'ayin daukar fansa a cewar ma'aikatar leƙen asirin sweden a wata sanarwa manufar wannan kutsen ita ce shafa wa kasar sweden kashin kaza ta yadda duniya za ta kalle ta a matsayin mai kyabar musulmi kana ta kawo kuma rarraba tsakanin al'ummar kasar a cewar sanarwar jama'an kiwon lafiya a kasar lebanon sun faɗa yau talata cewa hare-haren da isra'ila ta kai cikin kwanaki biyu ya kashe akalla mutane 558 isra'ila ta kaddamar da wasu jirin hare-hare yau talata a kudancin lebanon harin da ta ce ya auna 'yan hezbollah da ma waɗanda suke da hannu a cikin wato kai hare-hare na roka da aka yi a arewacin isra'ila hezbollah ta ce harin roka da ta kai a yau talata ya auna wasu tungayen sojan isra'ila kakakin hukumar 'yan sandan wato 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wa manema labarai a yau talata cewa dubun dubatan mutane a lebanon sun tsere daga gidaje su kana ana sa ran wannan adadin zai karu kakakin matthew saltmarsh ya ce wannan lamarin yana da matukar buni da kuma fargaba shugaban hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya volker ya kira ga duk wani mai faɗa aji a yankin da ya yi mai iyawa domin tabbatar da an mutunta dokokin ƙasa da ƙasa na yaƙi in ji mai magana da yawun tech ɗin ravina sani tana faɗa wa manema labarai a ƙarshe gwamnatin misra ta tabbatar da aika da kayan yaƙi ga ƙasar somaliya yayin da ake fama da tankiya a yankin akan wata yarjejeniya mai tsarkakiya da habasha ta kulla da jamhuriyar somaliland mai ikirarin cin gashin kai habasha ta amince da halarcin somaliland saboda dawo mata da yankin teku mai nisan kilomita 20 a cewar wato jami'ai na somaliland somaliya tana kallon wannan yarjejeniya a matsayin cin mutunci ne gare ta somaliya ta buƙaci habasha ta soke wannan yarjejeniyar da ta kula da somaliland kane ta ƙara mutunta ɗiyaucin ƙasar somaliya misira da take da wata takaddama ta daban da habasha a kan raba ruwan kogin nilu tana ba da cikakken goyon baya ga somaliya shugabannin kasashen biyu dai sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar tsaro a watan agusta daga bisani misira ta aika mata da kayan yaƙi da jiragen soja guda biyu samfurin c-130 suka kai mata a cewar jami'an somaliyan labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na maryar amurka a birnin washington dc Yayin da ake ci gaba da yin taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York a yau talata ne mataimakin shugaban Najeriya Kashim shatima ke gabatar da jawabi a babban taron. Gabanin hakan na tuntuɓa abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da ke birnin New York ɗin yanzu haka don jan halin da ake ciki. To, Maryam kamar yadda kika sani dai shi birnin New York ko ba a komai a cinkushe yake saboda yanayin shi. ganin cewa wato birni da ike bakin teku kuma da nan ne headquarter ma a amurka so da haka kusan kullum zaki ga birnin na ganin baki daga sassa daban-daban na duniya balle ma a wannan karan da ake taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya kamar yadda kika sani a ranar litini 23 ga watan satumba na wannan shekarar aka fara a taron babban zauren majalisar dinkin duniya din da shekara-shekara mm. karo na saba'in da tara a hedkwatar majalisar dinkin duniya da ke nan birnin new york mai taken karfafa haɗin kan duniya don inganta rayuwar al'umma to bayan mataimakin shugaban najeriya suwa da waye kuma ke halartar taron daga afirka akwai mataimakin shugaban najeriya alhaji kashim Shattima. da wasu gwamnonin jihohin najeriya da suka hada da zamfara kebbi plateau da nasarawa tare da wasu manyan shugabannin afirka an yi hasashen cewa wannan taro zai ba da dama don tattaunawa kan kalubalen da duniya ke fuskanta a yau kama daga yakin isra'ila da falasdinawa zuwa rasha da ukraine da sauran yaƙe a sudan libya da dai sauransu za a mm. yi nazarin inda aka kwana game da maganar yaƙi da dumamar yanayi a buƙatar rage talauci tsakanin masu rauni da inganta wato daidaito da dai sauransu kamar yadda kika sani a yau mataimakin shugaban najeriya katin shatima ke jawabi inda ake ganin zai taɓo buƙatar taimaka ma ƙasashe irin najeriya su inganta tsaro tattalin arziki siyasa da zamantakewarsu. waɗanne abubuwa ne kake gani mataimakin shugaban najeriya zai mai da hankali a kansa a wurin taron Yau kamar yadda in faɗa wato ba su wuce batun tsaro a tattalin arziki a zamantakewa da dai sauran abubuwan da suka shafi najeriya da sauran ƙasashen afirka ba baya ga nan kuma banda ma wannan jawabi da zai wato babban zauren majalisar ɗinkin duniya ɗin zai kuma gana da bill gates wannan attajirin da wannan okonjo owila da dai sauransu akwai harkoki da zai a nan birnin new york To ka ambaci cewa wasu gwamnonin Najeriya sun zo wannan taro kuma suna halarta wasu taruka a gefen taron Majalisar Ɗinkin duniya da ake yi. Ko kana da masaniya akan batutuwan da suke tattaunawa a kai? Wato batutuwan da suke tattaunawa a kai sun hada da tsaro tattalin arziki da kuma inganta wato batun yanayi da siyasa. Wane tasiri kake gani halartar wannan taron zai yi ga Najeriya da ma sauran kasashen Afirka? Gaskiya ana ganin zai matukar tasiri saboda yadda ake ɗaukar Najeriya a matsayin kusan ita ce Amurka Afirka. Kuma shi mataimakin shugaban ƙasa yana wakiltar shugaba Tinubu ne ba ya zo ba ne matsayin shi na mataimakin shugaban ƙasa ya zo ne zai magana a madadin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. wanda kuma ake da ike ga matsayinsa a ecowas da kuma matsayinsa a afirka baki daya eh, kuma matsayin najeriya ma ta bangaren tattalin arziki da zamantakewa yadda aka ɗau najeriya eh, saboda haka duk abin da najeriya ta faɗa ana ganin zai matuƙar tasiri shi wannan taro eh, na babban zauren majalisar ɗinkin duniya Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. gari wani gari eh. wani garin da a ce kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ce kurba manya na zalla to masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. kamar yadda watakila aka sani a akasarin kasashen turai ana fama da karancin filin makabartu saboda haka a wasu yankunan ana amfani da tsofin kaburbura ta yadda ake ƙara nutsar da tsohuwar gawa cikin ƙasa a kuma sanya sabuwa a kai koma a ƙona gawar. in mutumin da ke da ƙaramin ƙarfi in aka yi masa rasuwa a jamus to gaskiya tashin hankali ne kuma in aka zo aka nemi wannan mutum sati ɗaya sati biyu sati uku ba a ga wanda ya zo ba ya ce na san wane tufa wannan gawa fa binne ta za su sa gawa a ce kamar an ƙona ta Baya ga haka ana buƙatar cike wasu sharruɗa da kuma biyan wasu kuɗaɗe kafin a samu izinin binne gawa. Wannan tsari dai ya sha bamban da na kasashenmu na Afirka, inda filayen binne gawa ke kasancewa da sauƙi sosai. To sai a biyo mu don jin cikakken wannan shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Cikin sarautun su ko ba su duba kankanta a wani gari nema yakan zama saka suna a da gona kuma ba su kyauta noma. Sunana Dr. Idris Ahmed ni mazauni ne a nan Birtaniya da kuma tarayyan Jamus. Madalla, bakonmu na yau kenan. Wani gari ne ba su fit da kai daga zakka ba. To Dr. Ahmad Idris ya soma da yi wa muryar Amurka bayani kan irin ƙalubalen da ya ce ya fuskanta a lokacin da ya rasa ɗansa a Jamus. Hukumomin asibiti ba sa yadda su sakan ma iyalin mamaci in ba da yawan nan gawan za a sami lasin na musamman a tafi da ita waje ba. wato sai dai iyalin mamaci su je su ɗauko kamfanin undertaker wannan kamfani su aikinsu su kintsa gawa su sa gawa a cikin wannan casket wannan akwati da ake kerawa domin sa mamata su waɗannan kamfanonin undertakers ɗin ba sauƙi ne da su ba wannan wani kalubale ne na karan kansa domin mutumin da ke da ƙaramin ƙarfi in aka yi masa rasuwa a jamus to gaskiya tashin hankali ne alal misali kin ga dai muhammad jariri ne ya yi sa'a hudu kawai a duniya allah ya ɗauki ransa amma kamfanin undertaker da muka kira suka karɓo shi daga asibiti suka wanke shi suka kawo mana shi a makabarta muka yi jana'iza muka binne shi wannan kamfanin mun biya su euro dubu ɗaya a bincike da na yi ya nuna cewa in dai babban mutum ne to kuɗin yakan kai irin dubu uku dubu hudu hama zuwa dubu biyar To dakta kamar ka ce akwai kuma wasu sharuɗa da ake gindayawa wato ko da bayan jana'iza musamman game da filin da aka binne gawa. Kamar yadda dai ka sani <laughs> a gida za ki je ki ɗau hayan shago ko ki ɗau hayan abin nan gida ko ki ɗau hayan gona to haka wannan filoti na makabarta haya ne za ki mm, ɗauka kowace shekara za ki dinga biyan kuɗin haya sa'annan bayan wani wa'adi na kaman shekara biyar ko kuma goma to shi kenan dai wannan kwangila na hayan ya kare so uh, hukuma makabarta za su rubuto miki wasiƙa su ce to shi kenan su za su karɓe filin su To ga Tahir mai nika ɗaya daga cikin 'yan Afirka mazauna Jamus ya bayyana cewa babu abin tashin hankali kamar mutuwar ɗan Afirka a Turai. Babban abin da yake dama mutane gaskiya ko yake daga masa hankali idan aka ce wani ya mutu shine yayin da ba shi da wani gata daga bangaren wanda za su an shiga wa shiga wanda za su tsaya su ga sun yi wannan cike-cike na registration an an shi takardu kuma an shiga. bayan ya mutum to idan wannan ya kasance wani lokacin kan kai ga har a kona mutum wato babu wanda ya zo ya claim babu wanda zai rajista an aka dauki wani wa'adi gawa ta fara lalacewa sai yadda aka yi da ita so a matsayin ka na musulmi ba za ka so ka ga gawa dan wanka ta fada irin wannan halin ba wannan kuma abu ne wanda yake yana faruwa ga wasu to wannan shine babban abin tashin hankali idan aka ji mutum ya mutu a nan ko kuma yayin da aka ce akwai bukatar wasu tsare-tsare wanda wanda za su iya jibantar lamarinsa ba za su iya cika wannan tsare-tsaren ba sai a kalli kamar gawar za ta sarwanta kuma gida ko kuma yan shi da ke gida za su ji dama za a iya kawo musu gawar su yi jana'izar da ya kamata a yi wanda kuma shi ma hakan ba abu ne mai sauki ba matukar gaskiya sai dai a halin yanzu wata kungiya mai suna african umma reshen jamus ta ci gaba da jan hankalin 'yan afirka kan mahimmancin yin tanadi tun suna raye kowane memba mutum yana so ya shiga zai iya siyan form ya registration duk shekara a wani adadin kuɗi da zaka dinga biya wanda zai sa ka kasance cikin wannan kungiyar lokacin da Allah ya yi wa'adin ka ya kare to wannan kungiyar ta ce za ta dauki nauyin shige da fice wajen ganin cewa an an so gawar ka kuma an yi maka jana'izar da ya kamata a maka matsayin ka na musulmi Alhaji tijja na Garba ɗaya daga cikin jagororin kungiyar ya yi karin bayani a cikin mu mazauna nan a Jamuni wani har ya rasu a gaskiya akwai tashin hankali tashin hankali wanda baya misaltuwa ala misali akwai kashi uku na tane wa'inda idan suka mutu ko suka rasu a nan a gaskiya akwai wahala na farko idan wanda ya rasu har in yana da takarda to wannan da ɗan sauƙi-sauƙi sannan kuma akwai wanda zai yi insurance kafin ya rasu wadda za ka rinka biya a shekara-shekara to wannan insurance ɗin zai kwabar ɗinka aka ɗauki gawarka har a kai ka ƙasar ku sai kuma wanda shi ya zo yana tufa fitika ba shi da takarda to kuma shi wannan gaskiya shi ne akwai wahala gwamnati ba su san da zaman shi ba to shi ne nan muke samun wahala kafin mu je mu nemo tallafi ga jama'a mu zo mu siyi inda za a binne shi in aka sai wannan kasar wani za a bari ya yi shekara biyar daga wannan shekara biyar idan akwai wani dan uwansa zai je sake rubuta takarda sannan a bar mutumin ya sake wata shekara biyar din in kuma bai zo in ba kowa ana kwakwalo kamar a sake fito da shi kasusuwan su je su zuba a wani waje lahu ya alamu wa'insu sun ce ana konewa ah, ne to A nashi bangaren Farfesa Mansur Isa Yalwa na Jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya a yayin wata ziyara da ya kawo nan Jamus ya yi tsokaci kan abin da addinin Islama ya ce kan wannan tsarin. Abin da ake so a shari'a shine a gaggauta kai mutum cewarsa daga yarasu wannan shine tsarin addinin musulunci. To amma kuma addinin musulunci yana da akari da canje-canje na yanayi da kuma lalura da halin da ake ciki yanzu ko da a kasashen laraba ko a saudi arabia mutum ya mutu abu zai ya mutu a ranar kuma abin da shi a ranar ba saboda su suna da tsare-tsaren su na ka'idoji dole sai an yi autopsy an tabbatar mai sanadiyar mutuwar an samu kuma yan uwansa sun zo sun sa hannu an yi so dama gaskiya su ma suna da irin wayannan a protocol din na bayan mutum ya mutu haka idan irin waɗannan ne ina ganin kamar babu laifi don an bi su ina so daga ba a zuwa birni sai da yan abin zai wuce ka'ida inda zai daɗe sosai shi ke dan Allah dan annabi duk inda 'yan uwa suke wanda suka shigo a gari wanda ba nasu ba nan kasashen turai ya kamata su nemi 'yan uwansu zaman yake makani madalla to ma sauraron mu da haka ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn a tarayyar jamus barsa har abada ba kama da dashiwa madalla a gaida ramata garba baba to yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan tasirin babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 79 ga ƙasashen afirka duba da cewa a duk shekara shugabannin ƙasashen duniya na taruwa su tattauna batutuwa da yawa mun samu kira na farko daga kwara salamu alaikum da wa muke magana daga kwara Assalamu alaikum malami daga kwara ko mana tare? To ina ga layin malami daga kwara ya goce yanzu bari mu je Kebbi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kebbi. Wallahi ya goce. magana da Asabe mai fata ya wuri. To malam dan Asabe muna jan ka. To ni ra'ayi na wannan taro da ake na majalisar ɗinkin duniya babu wani alfanu da kasashen na afirka za su samu domin idan kika dubi a waɗannan kasashe na turawa sun mai da kasashen afirka bayi illa a shigo afirka a tata arzikin da allah ya hore musu a yi gaba zan baki misali an kafa kotu ta duniya akwai kotun duniya da ke hek har yau ba mu ga wani shugaba na kasan turawa da aka kai wannan kotu aka mishi hukunci ba hmm. Eh. To mun gode Malam ɗan Asabe mai fata daga Kebbi yanzu kuma za mu je Kaduna. salamu alaikum. Wa alaikum salamu daga dawa muke magana. Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna. To muna jan kamalan Ibrahim. To wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya, ina ganin ba wani alfanu da yake bayarwa ga Afirka. tunda da a ce da alfanu ai a taron an san matsalolin afirka musamman mu najeriya ga matsalan tsaro ga matsalan tsadar rayuwa wanda shekara da shekaru ana wannan taro har yanzu ba mu ga gudunmuwan da wannan majalisa ta bayar wajen ganin cewa an samu tsaro a najeriya ba yanzu ga matsalan yunwa ga matsalan tsadar rayuwa ya kamata a ce mu ga wani gudunmuwa ko wani tallafi ko wani jan kunni da za su yi ma shugabanni don su adalci na ƙasa da su su ji daɗi a'a kawai su dai burin ya za a zuba jari ta ya za su haɓaka tattalin arzikinsu ba magana inganta rayuwar talaka ya dame su ba to mun gode malam ibrahim alaramma yanzu kuma za mu je nasarawa alhamdulilayi bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari to muna jin ka malam bashir wannan taro da ake magana ni na dauke shi taron shan shayi ne saboda an ma ana taron su haifar ma da al'umma afirka wani sami ido ba saboda shi mu na afirka ba abin suka sani sai dai zalunci ba a tausayin talaka ga rashin tsaro ga halin da talaka ke ciki domin mun dauki wannan taron taron shi shayi ne an tare kare ana jiki a gidan kwanciyar magana kasa wanda muna gana ta fito za mu ce karo ne a gona alfanu da muke gani amma mu a gaskiya. To mun gode Malam Bashir Tela yanzu kuma za mu sake komawa kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dinawa kala kala daga nan kwara. A gaskiya wannan taro to fatar da muke yi Allah ya sa wannan taro zai kawo ci gaba da tattalin arziki da kawo ƙarshe irin wannan matsaloli da muke fama da shi a wannan kasashe namu na Afirka. Allah sa wannan taro da aiki an yi ta yin wannan taro amma ba a ga alfanu ba amma muna fatar yanzu za mu ga alfanu wannan taro ya kawo mana karshen matsalar rayuwar da muke da cikin irin kashe-kashen da ake yi a kasashen Afirka mai magana Bello Garba na Sokoto Najeriya na gode biyo. To mu ma mun gode Malam Bello Garba yanzu kuma za mu sake komawa Nasarawa. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Eh, kuna tare da baba mai agwade na cikin garin gita da eh, eh, karamar kumar karo a nan jihar Nasarawa. To muna jan ka babawa. Alhamdulillah na ji kuma wannan taro ina addu'a Allah Ubangiji sa kafin su baje taron nan Allah ya kawo musu gudunmuwa ciki saboda sai abu inda aka ce ana taro irin wannan to akwai ci gaba a ciki. Muna addu'a Allah dai Ubangiji ya kawo ba ba fita a ciki na gode ba. tashi lafiya. To mun gode Malam Babawo yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Ina magana da Yakubu Dutch Kabin 07 ina kiran waya daga nan ganin Kamur Ikulu zangon katar local government Kaduna State Nigeria. To muna jan kamalan Yakubu. Yawwa, eh to tsakani da Allah majalisar ɗinkin duniya da jin sunan ta kaji abu mai kaji kuma kaji babban gida. to sai dai an gani ba gudu ba ya kamata ce majalisar aikin duniya ana yaƙi a ƙasashen duniya ba tsakanin karamar ƙasa da babban ƙasa ce sun kasa dakatar da yaki da yaƙi yaƙi yaƙi ko ta koyina amma ba su iya dakatar da shi ba da tsaro to ya kamata na biyu yanzu a ce majalisar aikin duniya ta zama idan ta tsawatar ta ce bari dole zama dole a ƙarshe muna muku fatan alkhairi Allah ya kawo mana zaman lafiya duniya gaba daya to mu ma mun gode malam yakubu dutch 707 kuma da ra'ayinka za mu daga aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani maudu'in na daban. To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Ƙasar Najeriya ta bi sawun shugabannin Afirka da dama da suke yin kira a taron Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin tara a birnin New York da wa kwamitin sulhun Majalisar Gyaran Fuska. Afirka dai ta daɗe tana kira da a bata wakilci na dindindin a maɗaukakin kwamitin sulhun na duniya. Yayin jawabinsa a wani taron na tattaunawa a gefen taron kolin, ministan tsaron Najeriya Muhammad Badaru ya yi kira da a sakewa yiwa kwamitin sulhun sulhun gyaran fuska hukumomi a kasar sweden sun faɗa yau talata cewa iran ta yi wa kasar kutse ta hanyar aika sakonni na waya wadda ta yi a bara kana ta tura dubban sakonni da tana kira ga 'yan sweden da su ɗaufansa a akan mutane nan da suka kona alkur'ani mai girma a shekarar 2023 ne wasu ɗaiɗaikun mutane a lokuta da dama suka fito karara suka kona littafin musulunci mai tsarki a bainar jama'a lamarin da ya haifar da tada jijiyoyin wuya a kasashen musulmi da kuma ya haifar da fargaba a kan fuskantar hare-haren 'yan jihadi. jama'an kiwon lafiya a libanon sun faɗa yau talata cewa hare-haren da isra'ila ta kai a cikin kwanaki biyu ya kashe akalla mutane 558 To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.